الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana mu da zunubanmu da takaitawanmu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal alai Allah subhanahu ta'ala ya mu inda muke yau sha shida ga watan Rajab na shekara ta 1435 hijiriya da ta yi daidai da sha biyar ga watan biyar na shekara ta 2014 miladiya za mu tashi a kan shuruɗan tsaye da haddi ga mazinaci duk wani abu kafin a zartar da shi sai an sanya shari'a ta sanya waɗansu sharuɗa conditions sai waɗannan sharuɗan sun cika sannan kuma a zartar da punishment shine ukuba na zina idan ɗaya daga cikin sharuɗan ɗin nan ya yi failing ɗaya kawai aka samu babu bai cika ba to duka sai a soke wannan a hukunci shine mala yace yushtaratu fi iqamati al-hadd ala az-zunati ma ya ma ya'ati an an sharɗanta waɗansu sharuɗa kafin zartar da haddi kan mazinata mazinatan nan kuma nau'i biyu ne mazinaci wanda ya taɓa yin aure ko mazinacin da bai taɓa yin aure ba ko kuma wanda ya yi liwaɗi duka duk ana kiran shi zina sharuɗa na farko an ya kuna zani musliman mazinacin nan a tabbatar da cewa musulmi ne aqilan yana cikin hankalin shi lokacin da ya zina baligan kuma yana baligi ba ƙaramin yaro ba muhtaran bisa zaɓin kansa bisa raɗin kansa voluntarily ya je ya yi zinan ba wani bane ya forcing ɗin shi da mutum za a nuna masa bindiga a ce in ba kai ba za mu kashe ka nan ya yi onda menene duress intimidation ai intimidating nashi to nan shari'a ba ta zartas masa da hukunci ko da yake wajen abu hanifa za a zartas masa saboda aka ce shi abu hanifa yana gani inda mutum baya so ba za a samu erection ba amma tun da har aka samu shi din kenan ya yadda haka su yadda suka ka abin kenan amma majoritin malamai ba za a zartas masa ba duk hukuncin musulunci duk dokokin musulunci duk abin da mutum ya yi a ƙarƙashin tilastawa da kuma barazana ga rayuwar mutum ba a kama shi da abin nan to sharaɗi na ɗaya ke ya kasance musulmi mai hankali baligi kuma shi ya yi zinan bisa raɗin kansa zaɓin kansa ba wanda ya tilasta shi wannan liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi rufi alƙalamu an salasatin an ɗauki alƙalami daga kan mutum uku ba a kama su da laifi alƙalamin Allah baya rubutu a kansu ya rubuta cewa su masu laifi ne an ɗauke wannan kan mutum uku an sabi daga kan ƙaramin yaro wanda bai balaga ba alƙalami baya rubutu a kan shi hatta ya talima sai ran da ya balaga hakanan Na'im mai bacci shi ma ba a kama shi da laifin da ya a lokacin da yake baccin hatta ya staiƙiza sai lokacin da ya farka wal majununi hakanan ma mahaukaci ba a kama shi da laifin da ya lokacin haukan laifin da yake tsakanin shi da mahalicin shi amma laifin da yake tsakanin shi da mutane ne ana kama shi yawa kana kuna da mahaukacin ku ba ku tsare shi a gida ba ya fito ya zo ya fasa ma wani glass za a kama shi ku biya in yana da dukiya shi mahaukacin a ɗebo daga dukiyan shi a biya domin a shari'ar musulunci an yadda idan mahaukaci mahaifin shi ya mutu ya bar masa dukiyan da ya kai nisabi ana fitar masa da zakka to saboda haka duk wani abin da ya je damejin na mutane za a kama shi a biya daga cikin dukiyan shi duk da cewa bayi da menene abin da ne tsakanin shi da Allah ne wannan an ɗauki alƙalami ina fata ko yaro in ya fasa glass ba a biya a biya yaro ta kadari baya ji dan shekara goma ma malam ya fasa ma wani danja aka damko shi aka zo gidanku za ku biya kuma in yana da yan kwabban shi shi ma da aka bar masa na gado ko ni dan kadaran shi shi ma za a biya a sayar to kaga amma laifufukan da suke tsakanin su da Allah ne su ne alkalami baya abin nan wannan ta ɓangaren mai bacci da mahaukaci da karamin yaro kenan to wanda aka tilasta fa ina hujja qauluhu sallallahu alaihi wa sallam faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Rufi a al'ummati al an ɗauki duk wani laifin daga kan al'ummata da suka yi bisa kuskure wani siyanu da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abin da aka tilasta su su yi suka yi shi Allah ubangiji yarda da wannan eh, ba salmanul farisi ba wannan sahabin da aka tilasta shi ya zage annabi yasir ammar ammar ammar bin yasir lokacin da abu jahal ya gana masa azaba ya ɗanɗana masa azaba ya ce ba zai taɓa barin shi ba sai ya zage annabi shi ne sharaɗin kenan aka fara da mahaifiyar shi sumayya ta ce ba zai yiwu ba ya kashe ta a gaban shi ɗan aka zo kan uban shi ma aka gindaya mai wannan sharaɗin ya kashe shi aka zo kan ɗan shi amma shi ma ya ƙi da farko can da ya ji azaba azaba azaba kawai ba mafita sai ya zagi annabi shi kuma abu jahal da yake la'ananne ne kafir yake to yanzu ne ya a free to go ya garza ya je wajen manzan Allah yana kuka a marace ya manzan Allah na halaka ya manzo Allah na halaka na gama yawo kaza ya ce menene ya ce an kure ni wajen azaba an tilasta ni ba mafita sai da na zage ka ya rasulallah ne sharaɗin da aka gindaya mu ya ce da ka zage ni ya kake ji a zuciyanka a lokaci ki ba na so azaban ne ta ƙure ya rasulallah ya ce babu komai kana nan akan imaninka gobe ma in sun kama ka suka ce sharaɗin sai ka zage ni ka zage ni Allah ya saukar da aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mutumin da aka tilasta ya yi abu ko ya zage Allah ko ya wulakanta wani littafin Allah ko Qur'ani ko wani abu a lokacin zuciyar shi yana na tsakan imani bai son abun bai farin ciki da abun a zuciyar shi Allah baya kama shi da wannan laifi amma wanda aka samu can cikin zuciyar shi internal yana jin daɗin abun walakin man sharaha bil kufri sadran wanda ya maraba da abun a can zuciya to Allah zai kama shi da niyya shi kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu alamhullah aw yuhasibkum bihillah wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu an yathbuta zina subutan qat'iyan a tabbatar da zinan ta auku aukuwa wanda bata da wani menene wani kwana ko fassara daban kar a ce ga wane ya yi zina a zo a ce ya kayi zina ya ce eh na yi zina ya me kai ya ce tabawa na yi don annabi ya ce alyadani tasniyani wa zina huma allamsu za mu ce ba wannan ake nufi ba ba a bulala a wannan ba a jifa a wannan sai dai a dan mai mutum ladabi kawai dan ladabtarwa da wani mu kamo shi ya yi zina menene menene aka rijijim aka kawo shi ina shaidu mun shaida menene zinan ya kalli mace ne ai annabi ya ce al'ainani tazniyani ko wa zinahuma annaza ai ido na zinan zinan shine kallo ce ba irin wannan bane ake bulala ba irin wannan bane ake jifa wani irin zina da aka kawo zina wa zalika bi iqrarihi ala nafsi mutun ne yazo ya bude bakin shi ce nayi zina wa huwa fi halatihi tabi'iyya kuma yana nan cikin hankalin shi da taitayin shi babu wata alamar ce ko ya dan sha wani abu ko idan su sun yi dan jaje jaje haka ko an ji bakin shi yana kumfa kumfa haka kalau din shi yazo ya tabbatar bi annahu zana cewa yayi zina aw bi shahadati arba'ati shuhudin ko ta hanyar shaidan mutum hudu udulin kuma adilai na faɗi wane ne adili ko yawa al'an ya kuna al'insanu musliman baligan aqilan gaira fasikin wala murtakibin a wala murtaki wala makhrumal muru'a shine adilin mutum ya zanto musulmi baligi mai hankali wanda baya manya-manyan zunubai kwata-kwata hatta ƙananan ma na zubar da mutunci ma abu na zubar da mutunci na halal ma baya yi to irinsu guda hudu su shaida cewa lalle bi annahum ra'auhu yazni cewa sun ganshi da idonsu yana zina wa shahadu farjahu fi farjil mazni biha kuma sun ga al'auran shi cikin al'auran ita macin da yake zina da ita kalmir wadda filmi halati kamar ɗan tsinkin sa tozalin nan cikin wannan ɗan abun yadda yake shiga warrasha filbi'iri ko kuma kamar yadda guga take shiga rijiya haka suka ga al'auran shi cikin al'auranta amma mutum ya zo ya ce duka shaidun su ba da wannan shaidan amma mutum ya zo ya ce kai na gansu a cuɗe ne duka tsirara ina wannan ba zai ba da abin nan ba na gan su a kwance a lallabe cikin mayafi wannan ba zai bada abin nan ba na gan shi tsirara a kanta wannan ba zai ba na ga kazan shi cikin kazanta wannan shine abin da Allah ya gindaya kun ga da wahala da wahala da wahala yanzu mutum ya gan mace a ɗaki da wani suna zina har ya gudu ya zo kan titin nan ya nemi shaidu hudu ka ga mutu yana sauri zai je ake wanda Allah salamu alaikum alaikum ina kwana lafiya kalau don Allah ka zo ina son ka taya ni wata shaida kai wani mene ina sauri ina da appointment ina da kaza zan yi latte office don Allah dai har kai convincing nashi kai convincing na biyu kai convincing na uku ku haura kai ne na hudu ku haura har ku gani wai ba a canja style ba da wuya to Allah ya kawo wannan shara'in ne kawai saboda a samu maximum protection na mutuncin ɗan adam musulmi mutuncin musulmi abun mamakin kuma da uku za su ce sun gani ɗin yadda shari'an ta nema na hudun ya ce ni na gan su tsirara a zaune ne to waɗancan sai sun sha bulala bulala menene ƙazafi din nan da muka yi jiya sai a ce an tuhume su da ƙazafi saboda aka bulala nawa nawa tamanin tamanin ta hau kansu yawwa tamanin tamanin ta hau kansu amma waɗancan ɗifa ba za a bar su ba a'a za a ɗan caje su me ya kai ka kaɗaita da mace da ba taka ba me ya kai ku har ku kaɗaitu a ɗaki me ya kai ku har tuɓewa wannan immorality ɗin za a maka punishment amma alkali ne zai yi bisa shi zaɓinsa amma ba wai ya zamanto wannan da Allah ya ce a yi ba wannan shi ne ƙaulihi ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce wallati ya atina alfahishata duk matan da suke aikata alfasha ta zina min nisa'ikum daga matayenku ‘yan mata ne ko masu aure ne’ fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ku kafa musu shaidu hudu da za su gani su tabbatar suna yi din inji Allah subhanahu wa ta'ala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma'izin hujja ta biyu tambaya da manzo Allah sa sai ya kawo ma'iz ma'iz sahabi ne Allah uban yadda da shi ya taso ya kawo kan shi gaban manzon Allah ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce na aikata alfasha a tsarkake ni a tsarkake ni ya rasulallah wace irin alfasha ce zinanai ya rasulallahi na zo ne a tsarkake ni a tsayar mun da haddin Allah manzan Allah ya kawo da kai ya ce manzan Allah ina fada magana na aikata kaza manzan Allah ya ce taɓawa kai da hannu ya ce a'a kallo kai da ido yake a'a umbatanta kai da baki yake sam Allah ya kau da kai ya kira sahabai ya ce ku koma da wannan can gefe ku ɗan lura mun da shi yana cikin abin nan ɗin shi ku a ɗan ji ko akwai ɗan wari wari menene a bar kun gano ta ai giya kenan ina fata an gane a'a su duba ko yana ciki abin nan tsab yake ya rasula suka dawo annabi ya kau da kai manzo Allah ce kana nufin kazanka ya shiga nata kamar yadda guga ke shiga rijiya ya ce eh shine wannan manzo Allah ya ce anakahta ha kazanka ya shiga cikin kazanta kala na'am yace manzo Allah eh manzo Allah ya sake confirm ya ce kama ya ghibul mirwadu fil mikhalati kama yadda tsinken tozali ke shiga cikin tozalin warrasha fil bi'ri da kuma yadda guga take shiga rijiya haka yace eh ya rasulullahi shi Allah ce a tsayar masa da haddi aje ina fata an gane ko da ya tayi manzo Allah aka tsayar masa da haddi maza Allah ce kunga wannan ya yi tuban da za a da za a raba tuban ga 'yan madina gaba ɗayansu da ta wadace su ji sallallahu alaihi musamman ma wajen jifan da ya ji zafin jifa zai gudu na ce kaman ka ce ɗan kaza kawai ana jifan shi wani ce ɗan kaza zai ce kai ta zage shi to wannan nauyin tuban da yi da girman tuban da yi da an raba ta ga mutanen madina gaba ɗaya da ta ishe su ina fata an gane ba ƙaramin imani ba ne ya san kisa za a masa ya kan shi kuma lokacin da manzo Allah ya ta doje yana kauce masa yana kauce masa don ya tafi ne je ya tuba tunda Allah ya rufa mai asirin ba wanda ya gan shi ma Allah yana so ya fallasa ɗin da ya fallasa shi amma Allah ya rufa masa manzo Allah da ya so ya je ya tuba tsakanin shi da Allah Allah ya fi masa kawai amma yai ta nacewa yai ta nacewa yai ta nacewa ina fata an gane ko da Allah uban yadda da su to apart from wannan bayan shaidu hudun nan idan suka ba da shaida za a interview nasu one by one ne domin shari'a ba za ta taba goyon bayan a kashe rai mistakli ba ba ta wasa da menene harkan bincike kar mutum ya zo ya salwantar da ran mumini ya zama masa bala'i gobe kiyama za a zauna da shaidan farko shaidan farko ka zo kace ka ga wani da wanci suna kaza eh kazan shi cikin kazanta eh a ina ne misali a hotel na kaza a hotel na kaza eh a hawa nawa hawa na uku ɗaki na nawa na bakwai da magariba ne ko da isha'i ko da rana ne wani time da magariba karfe nawa ya ce eh karfe bakwai ya ce je ka ta kira na biyu Ka ce kashi da wani da wani sai kaza kaza eh a ina ya ce a hotel sai ya ce saɓanin hotel inda wancan ya faɗa daga nan an yi felin hawa na nawa ya ce na biyu wancan kuma na nawa ya ce ya faɗi same hotel ɗin amma hawan da ya bambanta da wancan ayi yi felin ko ya faɗi the same hawan da wancan ya faɗa the same hotel ɗaki na nawa wancan ya ce na nawa bakwai ya ce na uku an faɗi ina fata an gane to haka za a yi ta bin su one by one sai sun tabbata ɗaya yana kawo abu daban to za a soke menene zartar da wannan hukuncin shari'a ba za ta taɓa zubar da salwantar da rai ba akan abin da akwai ɗan light shubuha haka da ba a gamsu da ita ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al hududa bi shubuhat din inda aka samu ya shubuha karama ya shakka da ba gamsu da ita ba karama haka to ana soke wannan menene ana soke zartar da kisan ko zartar da hukuncin sai dai na ga muku za a caje su ta wani bangare daban me yasa ka ta da wanke a daki ba muharramar ka ba ba komai ba sai dai a caje shi ta wannan wajen to haka za a bi su wani baiwar ana tsananta bincike ne ina fata an gane ko to wannan in namiji ne kenan idan kuma mace mace akwai inda ko shaidu ba su kama ta ba ko ba ta faɗa da bakinta ba akwai abin da ke kama ta shine ciki ya bayyana ko ba ta zo ta ce na yi zina ba ciki dai ya nuna kin yi ko shaidu hudu ba su zo suka ce mun kama wance tana ciki da ya bayyana shi yasa hatsarin na mace kenan shi yasa shari'a take emphasizing akan tarbiyyantar da ya mace musamman ta sa lada na musamman akan ya mace tarbiyyantar da ya mace wanda ba a sa shi akan tarbiyyantar da ɗa namiji ba ina fata an gane ko saboda yarinya mace tun tana shekara bakwai zaka ga kuraye suna zira mata ido ta duk inda za ta wuce tana kai goma shi yasa za ta ji dan shekara arba'in ya yi rafin yarinya yar shekara biyar amma da yar ka ji mace yar shekara arba'in wai ta ta kwanta da dan shekara biyar hadu inda namiji to idan mace ce au bi zuhuril hamli ta hanyar bayyanan ciki amma ita ma za a tambaye ta ba da zaran an ga cikin ba ne za a zartas mata da hukunci a'a in su Ilat anhu za a tambaye ta wance e ya aka yi aka ganki da ciki ba aure ba menene ba komai walam ta'ati bi bayyinatin bata kawo ta hujja ba tadra'u anha al-hadda wanda zai tunkuɗe mata wannan punishment din ukubar idan ba ta kawo ba shi kenan amma idan ta kawo hujjan cewa ka kauni ha uktusibat ta ce an yi rafin intanet. wata rana an yi rafin intan ba ta san ma ciki ya shiga ba ko kuma an wuce bi shubhatin ko irin wannan misalin da muke bayarwa ta je gunyarta ta kai mata ziyara a gidanta yarta mijin ya yi tafiya sai yarta ta bata nan ta kwanta ta kwanta ita yarta kwanta a wani shi mijin da ya dawo ya dauka matan shi ne bai san cewa ba kuwa ba ce ya faɗa mata bata ankara ba kawai sai ta ji namiji a kanta har ya sadu da ita ko da yake abu hanifa shi yana ce wannan bayuwa in ji abu hanifa yawa yawa yawa amma sauran mara suka ce is possible abu hanifa ya ce matanka kada taɓa jikinta kasan in ita ce kasan in ita ce amma tun da shari'a ta kawo in bashi akwai kullum za mu ji saduwa ta shubuha shubuha shubuha irin wannan ɗin bedroom ɗinka ne definitely inda kuke kwana da iyalinka ta yi tafiya sai wannan ta zo sai ka baka wajen matarka ta ce ki kwanta a nan tun da ba kowa a gina kaza ita ta kwanta wani gu yawa ka gani shi kuma da ya dawo kawai ya saba dama matan shi ne a wajen take kwanciya kaza kaza to ina fata in shari'a ka abu ba za mu kore ba au bi jahalin li tahrimi zina ko kuma ita ta jahilci cewa zinan haram ne jiya ta musulunta jiya ta musulunta ta zo nan ta karɓi kalmar la ilaha ba ta gama sanin me haram me halal a musulunci ba awwa kawai sai ta je ta yi muka bincika akwai jahilcin fahimtar dokokin shari'a ko kuma ta ce wallahi ita dai sun je biki aka ba ta coca-cola tunda aka ba ta ta sha ba ta san inda hankalinta yake ba sai gobe da washe gari ba ta sa abin da ya faru ba duk bincike mai tsanani za a yi to idan wannan ne za a ce eh lalle akwai tendency maybe an bata ne aka yi aka mata wannan fyaɗe ina fata an gane ko so idan ta ka irin waɗannan abubuwan shari'a ta bincika shi kenan sai a ɗauke mata haddin sai a ɗauke mata lam yaqum alaihi alhad lam yuqam alaihi alhad ai sorry fa in atat bi shubuhatin kai ko idan ta kawo wata shubuha ko yaya a light shubuha lam yuqam alaiha alhaddu ba za a zartar mata da haddi ba liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah mai tsira da miki Allah tabbata a gare shi bi shubuhati yace duk inda kuka samu shubuha komin kankanta ta ku tunkuɗe wannan punishment din daga kan wannan mutumi ku tunkuɗe shi wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam wata hujja ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace law kuntu rajiman ahadan bi ghairi bayyinatin da ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan jefe wani mutum daga musulmi ba tare da hujja ba to larajamtu hada na jefe ta wata mace ne ta kawo kanta aka same irin wannan shubuhar wace ce macen qalahu fi imra'atil ajilani wata mata da ake kiranta matan ajilani matan ajilani ina fata an gane ko ya matan shi ta yi zina ji in ban manta ita ce ta zo da bakin ɗako ji akwai wani sahabi da ya zo gaban manzo Allah da kes shi balarabe ne farin fata a jajaye ne su ko e jan fata yace gaskiya matan shi ta haifi yaro baki-baki kusa akwai su irin larabawa akwai su akwai su in kaje india in kaje irin su yan bangladesh na za ka ga waɗansu baƙaƙe kafi su ba kafi su fari kafi su fari sai dai za ka ga gashin su irin na waɗancan ɗin haka za ka gani to mu ma za ka samu akwai fararen gwargwado wanda kawai yan gashin ne kawai yake sa ka gane wannan dan afirka ne haka to sai ce matan shi fa ta haifa masa bakin da yana suspecting na ta tarihi da shi ba dan shi bane manzo Allah ce ba dan ka bane yace kana da raƙuma ko yace eh duk launin so ya yake yace jajaye ne gaba daya yace ba a samu wata wanda ta fita haka da dan wani tabbare tabbare kula ba yace akwai yace ya aka jajaye ne duka amma wance ya zo a haka yace kila ya manzo Allah raƙumin maybe akwai wani kakan shi na can an sama kila wanda ya dauko. abin yace to wannan ma sai da wata kakanta can sama da baka sani ba tun kafin a haife ku ya ɗauko kalan shi saboda ku je kawai ɗanka ne ka rike shi ta wannan shi ne na uku eh na buhari ya ce mene wajen li'ani ko ok shi din ne bukisar ko ku duba footnote na bakwai wa hadhihi almar'atu ramaha zawjuha bizina kun gani ko to matan shi ne mijinta ne ya jefe ta da zina fala ana ha suka yi li'ani wa farraka rasulun sassalan bai na huma maza Allah raba tsakanin su fa waladad waladan ashbaha bin rajulin ladhi ittahamat bi bihi da ta haihu sai ta haifi da wanda ya fi kama da shi wancan da aka haife su tare wanda ake tuhuman shi da mata ciki a takaice na uku Allah yarji azzani an ikrarihi kar mazinaci ya dawo ya canja magana can ya zo ya ce wani e eh, ya kawo kanshi da kanshi ya ce ya yi zina ya yi zina kawai shi ya faɗa da bashi fa ba bincike don an bincike an tabbatar shi kenan amma daga ba idan ya zo ya ce ya janye ya ce gaskiya wannan maganan na janye ta dama ga suwani ne suwani ne suka ingiza ni gashi gashi abin da ya faru fa in raja'a qabla iqamatil haddi idan ya janye maganan shi nan kafin a tsayar masa da haddi bi an kazzaba nafsahu ya ƙaryata kansa wa ce lam azmi ni ban yi zina ba lam kuma alaihi alhaddu babu wanda isa ya ce zai zartar da haddi a kansa lima domin ya inganta anna ma'izan ma'iz din nan sahabin nan mai albarka lamma duriba bil hijarati lokacin da ya ka kanshi ya confessing cewa ya zina aka fara jifan shi da duwatsu ya ji zafi da raɗaɗin duka ma malam farra sai ya gudu da ya gudu walakin na sahabata adrakau sahabai suka bi shi suka kamo shi wa barabuhu suka yi ta jifan shi ɗin hatta mata sai da aka tabbatar suka tabbatar ya mutu fa ukhbira rasulu sallallahu alaihi wasallama bi zalik sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru ya manzon Allah ma'is din nan fa ga abin da ya faru bayan ya ji jifa zafin jifa zafin jifa sai ya gudu yana ce a kawo shi wajen ka a kai shi wajen manzon Allah mu aka ke aka kama shi aka kashe shi faqala sai manzon Allah ce ah hala taraktumuhu da ba ku bar shi ba da ya gudu eh fa ka annahu sallallahu alaihi wasallam qad tabara sai manzo Allah sallallahu shi abinda ya lura da shi ya amfani da shi ya lura cewa firarahu gudun nan nashi da yayi ruju'an an itirafihi ya dawo ne daga ya janye wannan eh, yawa alama ce ta janyewa daga furucin da yayi wa kad warada ya zo a wani hadisin lamma kana hariban yana cikin gudun kana ya kulu ya ta ce rudduni ila rasuli ku kai ni gaban manzo Allah ku kai ni gaban manzo Allah ina da magana fa inna qaumi qataluni mutane na ne suka janyo mun wannan kisar sun suka kashe ni wa gharrauni suka ruɗe ni suka yaudare ni min nafsi wa akhbaruni suka bani labari annan rasula ghairu qatili ai manzo Allah ba zai kashe ni ba in naje na faɗa mutane na ne suka janyo mun wannan suka ingiza ni mun je in ga manzo Allah na yi kaza suka ji ai manzo Allah ai rahimun ne mai rahama ne mai abin nan ba abin da zai faru a mai da ni ga abin da ya faru har na faɗi wannan kalma, amma ba a saurara masa ba suka kashe shi shine manzo Allah sallallahu alaihi yake ce ah da ba ku bashi ba da ba ku bashi ba da yace a kawo shi ina fata an gane ko sannan shi na shida kaifiyatu iqamati al-hadd ala zunat yanda ake yanda ake zartar da haddi a kan su mazinatan yadda ake an fara lizani fil ardi shi ne a tona wani rami daidai tsawon shi wannan mazinacin kar ya rufe shi duka tablugo ila sadrihi wanda ramin zai zo daidai kirjin shi fayuba ufiha sai a sanya shi cikin ramin wa yurma bil hijarati a rika jefe shi da duwatsu hatta ya muta har sai ya mutu amma bi hadratil imami aw bin na'ibi in the presence of menene imam shine amirul muminin ko na'ibinsa ina fata an gane kamar a ce gwamnan wannan garin a gaban shi za a zartar yana zaune ko kuma wakilin da ya tura ya wakilce shi ta ce kwamishinan shi na goka za ya je wakilce shi wajen zartar da wannan zanen a yi shi a gaban shi saboda shi wakilin gwamna ne ko wakilin amir ne kar a masa wani irin ta'addanci wajen zartar da hukuncin wanda kuma ya saba wa me shari'a da ya saba wa shari'a jifan shi aka ce ai da duwatsu he kai ka zo kamare shi to za a kama ka a riƙe a zartar ma da hukuncin kamare shi da dutse ya aka ce a jefe shi don me sa kai kai mari in kai insultin nace ka furta wata magana bayan jifan kuma za a caje ka me yasa ka ce masa kazan shi ta a caje ka da wannan la barara wala zirara ba cuta ba cutar jifa kai aka ce kai gum ba ka furta kalma bayan jifa ka kara mai da zagi ana jifa kai ka kara mai hadda mari jifa ake kai ka kwala sanda za a riƙe ka a ci ɗauki ne masa wannan haƙƙin nashi duk da cewa mutuwa zai to ana zartar da haddin nan da wannan ukubar ne a gaban amirul muminin na wannan garin ko na ibinsa sannan kuma a haɗe da jama'atun minal musulmin za a gayyato jama'a ya ce yau akwai haddi na Allah za a zartar kowa ya zai wuce su amma la ya killu adaduhum an arba'ati anfarin arba'ina ko arba'ati arba'ati na'am wato kada su gaza mutum hudu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaku wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin ko wato wani ɓangare daga cikin mumunai su zo su halarci wannan punishment din ukubar su gani wato wannan an faɗi akalla kenan amma ana so duk mutane anguwa su zo su gani shi sa ake so a rika zartarwa ranar juma'a ranar juma'a a masallacin juma'a na garin nan ake so a rika zartar kowa ya zo juma'a kaga akwai mutane da yawa kenan sannan kuma za a sanar akwai haddi anguwa ka za a zo saboda ana so a halarta da yawa domin kowa ya ga abinda wani ya janyo wa kanshi shi ma ya san fa yayi hukunci makamanci wannan zai hau kan shi eh? a masu jifa da yawa za su halarta ya za su halarta waɗannan masu jifa za a samu waɗansu nan ba kaɗan amma masu shaidawa su gani ɗin ai Allah ce wal yashhad azabahuma masu halartan halartan kallon wannan ah, abun na ukobar da za a masu wal mar'atu hukuncin mace ita ma idan aka kama ta ta yi zina kan rajuli kamar namiji ne ghaira annaha tushaddu alaiha Yabuwa sai dai ita mace idan ta zo za a mata abin za a daddaure kayan za a dan eh, eh, daure ta da igiya ko kuma ta sa wando trouser ta sa wannan hijab din ne duka a ɗan eh, a zagaye ta da igiya dan daddaure ta li'allatan kashifa saboda kar Eh, wato eh, jikinta ya kwaye lokacin da ake jifanta halin fitar rai jikinta ya kwaye ya buɗu haka hada bin nisbatin ilar rajin wannan in jifa ne kenan ga wanda suka taɓa yin aure kenan ko wa ammal jaladu amma in bulala ne li ghairil muhsan ga budurwan daga yarinyar da bata taɓa aure ba ko kuma namijin da bai taɓa aure ba fa ala kaifiyati hajjil ƙazafi irin bulalan da muka ce yanda za a yi ma wanda ya qazafi jiya wa shurbil khamri da yanda ake wa mashayin giya bulala Shi ne mutum zai zauna a haka kawai zai zauna a haka zauna a haka yanda malamin ne yake zaune ba na son buga misali amma misali ne fa to sai a tsaya ta gaban shi in ta bayan shi za a rika zabga bulala a ta baya gadon bayan shi ina fata an gane ko nan ne ana avoiding fuska ba a dukan fuska yayin zartar da hajji ba a dukan fuska yanzu mutum zai ayi wa mutum asaran ido ba a buga sannan ba za a bugi mutum kamar misali a ta gaban shi ba ko 'ya'yan marenan shi bulala random ne kawai inda za a buga mutum da wani sensitive area haka wani waje mai hatsari ya kai shi kuma ga mutuwa duk ana lura da irin waɗannan ina fata an gane ko tanbihatun faɗakarwa in ji malam haddun liwaɗi in kuma haddi ne na liwaɗi an kamo mutum ne ya yi liwaɗi da shi wanda ya yin da wanda aka yi wa duka arrajamu jifansu ake nan ba bambanci ka ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure ba wannan ba a bambanta wajen liwaɗi a wajen zina ne ake bambata ya taɓa yin aure eh to a jefe shi bai taɓa yin aure ba a yi bulala to liwaɗi ba a haka da wanda ya taɓa yin auren da wanda bai taɓa yin ba gaba su jefe su za a yi hattal maut sai an tabbatar sun mutu bila farqin a wannan hukunci na liwaɗi babu bambanci bainal muhsan wa ghairul muhsan tsakanin wanda ya taɓa yin aure ko wanda bai taɓa yin aure wannan ya samo asali ne liƙaulihi sallallahu alaihi sallam, daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ya ce man wajattumuhu duk wanda kuka kama shi ku musulmi ya amalu amala ƙaumi lutsin yana aika-aika irin na mutanen annabi lutsin nan mai aikinsu very good annabi ce faktulul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe mai yin da wanda ake yi waɗin ku kashe su kawai amma malamai sun yi saɓani wajen yadda ake kashe su ɗin based on ayan nan da muka karanta na yadda Allah ya halakar da mutanen annabi Lut mun san mutanen annabi Lut mala'iku ne suka zo suka ɗaga garin suka yi uprooting ɗin garin suka cicciɗi garin suka zare garin haka daga ƙasa suka yi sama da shi sama da shi sai da aka kai dab da sama ta ɗaya sai da mala'ikun sama ta ɗaya suka yi ta jin haushin karnukan garin duk garin aka ɗaga haka yana tafiya sama to kaga tafiyan da za a ce tsakanin ƙasa da sama ta ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne amma an je dab da saman sai da mala'ikun sama ta ɗaya suna jin haushin karnuka yadda aka cizga garin aka zaro shi kuma an bar fafa kekin rami kamar kai ne ka zare bishiya haka ko ka zare wani ba kasan za ka bar rami inda da wannan abun yake to haka da aka daga garin sama to wannan ramin sai aka zo aka cike shi da wuta da suka je can saman ƙuriya sai aka juyo su upside down sai aka zo da su aka zo da su a kifi aka manna su kun cikin wuta kenan aka tura sai da ya yi level da sauran ƙasan haka sannan daga baya kuma wa na alaihim jaratan ko aka harbo su da waɗansu duwatsu daga sama wutan jahannama kowane dutse yana ɗauke da sunan wanda zai sama da aka harbo su kawai suka nitse duwatsun suka huda ƙasan kowanne sai da ya je ya samu wanda aka rubuta sunan shi a jikin dutse ya ƙara narkar da shi irin duwatsun nan da aka harba wa ɗairan a babila wato abrahata da mutanen wanda dutse ne kwata-kwata kaman kwayan masara domin an ce tsuntsayen da Allah ya aiko wa a sabul fili ɗin nan dukkan su girman su kaman kanari ne suna rike da duwatsu uku ɗaya a baki haka ɗaya a yan kafafuwan haka to amma mu duba da mutumin da yake kan giwan da giwan gaba ɗaya in dutsen ya same shi aka Allah ce faja'alnahum ka asfin faja'alahum ka asfin kaman karmamin da ta daɗe da bushewa to based on wannan ayan malamai suka yi ta saɓani suka ce a nan suna ƙoƙari su nuna irin punishment inda aya ta nuna yadda Allah musu haka za a musu shine waɗansu suka ce mu duba wa qad ikhtalifa fi kayfiyati eh, qatlihima an sahabati ko an samu saɓani daga sahabai a irin yanda za a kashe yan liwaɗi faminhum daga cikin su su sahabai akwai wanda aka samu a haraka huma bin nari akwai wanda da suka kama su kona su da wuta suka yi hujjansu eh lokacin da Allah ya daga gari ya juya shi upside down ai sai da aka cika ramin da wuta su kuma aka zo aka nutsar da su a wuta saboda aka su waɗannan daidai wannan suka ɗauka idan aka kama yan liwaɗi kona su da wuta za a yi dukkansu mata ya aka sa musu da ɗan karanzir yadda ake to su dai ƙone yawa in ma ɗaure su aka yi aka sa ƙiraren wuta aka yi aka barbaɗa karanzir aka ƙetta sun dai ƙone in wutan aka hura a gefe aka zo aka kama su hocabe be ɗin nan aka jefa a ɗaure yayi almuhim dai su mutu ta hanyar menene ƙonawa da wuta wa minhum daga cikin sahabai akwai wanda suka man qatalahum wanda suka kashe yan liwadi rajaman bil hijarati ta hanyar jifa da duwatsu kamar yadda ake jefa mazinata su kuma ta ina ne suka ce ai bayan an kifar da garin duwatsu ne daga baya ko Allah ya harbo su da shi saboda haka su ta wannan bangaren suka ɗauka cewa su mazinaci za a jefe shi da duwatsu ne har su mutu wa ibnu abbas shi kuma abdullahi dan abbas allah uban da su fihi ma game da mazana masu liwaɗi guda biyu yunzaru ala bina'in in qaryati za a duba tsauni mafi tsawo a garin mafi tsawo a garin a haura da su kan tsaunin wayurma sai a hankaɗo su bihima a hankaɗo su daga kan tsaunin munakkisina ta kai haka za a turo su su fado ta kai sannan idan suka fado din sun ba'ani bil hijara sai a zo kuma a bi su aita jefe su da duwatsu kuma an hada musu bot suka ce ai sama aka kai su can sannan aka rikito da su sannan duwatsu suka biyo baya so group na uku kenan suna ganin za a hada musu bot yawa sai a sami wani tsauni masu jifa sun su yi a hankali wani iya san zai mutu kuma tsauni ka kai shi ku yi mutuwan kasko da shi zai domin zai shaƙe ka ne yawa ko kuma tun da Allah ya kawo mana helikopta yanzu alhamdulillahi sai a sa su a helikopta dan sama can haka sai a hantsalo su a wurgo su inda za a wurga su din waɗansu su tsaya wajen suna fadowa sai a bi su da me da duwatsu an haɗa bus kenan an turo su daga sama suna faɗo kuma an biyo su da jifa yadda Allah ya yi ma waɗancan shi yasa malamai ta eh, kowa ta inda ya angul inda ya kalli wancan punishment din ya ce shi za a zartar ala ayi halin duk wanda aka yi yayi duk wanda aka yi yayi da fata Allah rufa mana asiri to akwai wani kes kuma hukuncin masu saduwa da dabbobi muna gani a tv ko garyawa ko the sun ko ga sunan ka ji an kama wani da tinkiya a menene da makamantansu ko da saniya ko menene da tinkiya ya fi mai hukunci aka ce man a ta bahimatan duk musulmi namiji da aka kama shi yana saduwa da dabba mace wajaba ta'aziruhu ya wajaba a masa hukunci horo bi ashaddi anwa'i ta'azir, irin horon da yafi kowane nau'i tsanani min barbin wajen bulala bayan ya sha bulala wa a aje a sashi a prison kuma li'itiyanihi fahishatan muharramatan bil ijma domin ya je ya aikata alfashan da aka haramta ta a shar'ance bisa dukkan ijma'in malamai وليكون التعذير الشديد مقوما لانحراف فطرته inhirafi fitratihi sannan bayan an masa wannan sannan kuma a zo a sanya masa waɗansu kuɗaɗe da zai biya saboda ya kauce daga fitira asalin fitira a ɗabi'an da Allah ya halicci ɗan adam a ɗabi'an da Allah ya halicci ɗan adam da ita namiji ya sadu da mace ce ‘yar adam ‘yan shi amma namiji ya sadu da tinkiya ko kare wannan wata ɗabi'a ce da ta kaucewa menene asalin fitira da neco da ɗabi'a da Allah ya halicci ɗan adam a kanta waƙad da asarun fi annahu yuktal akwai waɗansu maganganun sahabai ma da suka nuna duk mutumin da yake saduwa da dabba idan aka kama shi hukuncin kisa ne za a masa kawai wa tuktalu ma'ahul bahima ita ma tinkiyan za a kashe ta ina fata an gane a kashe shi mutumin ita ma tinkiyan a kashe ta allati ataha wanda ya sadu da ita ghaira annaha asarun lan tasbut subutan taqum bihi hujjan ko da kyau wadannan maganganun ba maganganu bane masu karfi da za iya relayin a kansu wanda hujja za ta fayuktafa bi ta'zir kai malam yace abin da ya dace kawai alkali ya zabi irin horon da zai ma irin waɗannan al ma'azuni fihi wanda aka yi izini ga irin wannan horon lil imami wa imam shine amir gwamna ko na'ibinsa shine amirul mu'min in islamic abin state ne ko kuma ana implementing in shari'a shine zai ba daga irin nau'in horon da za a masa yakfulu islahal fasad saboda wanda zai hana irin yaduwan wannan alfashan to ga wani kes kuma idan bawa ne ko baiwa aka kama su yin zinafa al'abdu wal'amatu bawa namiji ko baiwa mace izazanaya zanaya idan aka kama su sun yi zina fa hadduhuma aljaldu faqat su bulala ne idan aka kama namiji mai ‘yanci yana zina da mace amma baiwa to shi mai ‘yancin nan in ya taɓa aure jifa ne idan bai taɓa yin aure ba bulala ɗari ita kuma baiwar in ta taɓa yin aure ma bulala ne in ba ta taɓa yin aure ma bulala ne domin babu rabin kisa mun san bawa ko baiwa suna ɗaukan rabin abinda ukobar da ake wa mai yanci to akwai rabin kisa to duk abinda baya zaman to rabi sai a soke shi banda saki idan mutum ya ce ya na sake ki rabin saki akwai rabin saki to sai ya koma full full saki sai akawuntin ya sake ta ɗaya kawai akwai rabin kisa tunda ba rabin kisa shikenan sai a soke kisan babu rabin shi sai a bashi a babu kisan kawai sai a koma bulala to hukuncin bawa da baiwa ke na fahadduhuma aljaldu faqat walau kana musanaini ko da sun taba yin aure liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah fa in ataina bi fahishatin idan aka kama mata bayi bayi mata suna alfasha ta zina to Allah ya ce fa alaihinna nisfu ma alal musanati min azab za a zartar musu rabin abin da ake zartarwa mata masu yanci na uku ba ina fata an gane in bulala ɗari aka yi ma wancan mai yanci ɗin da bata taɓa yi aure ko ko ba da bai taɓa yin aure ba ita sai a mata hamsin hamsin in wancan ya taɓa yin aure ko ta taɓa yin aure su kisa ne jifa ne to su kuma tun da babu rabin kisa sai a bar su a bulala hamsin su walamma kanal mautu yayin da mutuwa ta kasance layu nassafu ba a iya rabinta a raba mutuwa a ce wane ya mutu rabi wane ya mutu kwata to tunda ba a iya haka ga mutuwa to ta'ayyana jaldu hamsi na jaldatan dunar rajimi kawai sai a koma bulala hamsin ga bayi mace ko namiji sawa'un sun taba aure ko ba su taba aure ba walisaidati an eh, yajli da abdahu aw amatahu to na anan in idan mutum yana da bawa ya zo shine ya zama to shine ubangijin bawan ko ko ubangida za mu ce ba a ce ubangijin bawan ok to ubangijin bawan ne ake so shi zai masa punishment domin anan wani alkali ba zai zo ba ko kuma a ce amirul mu amir ko gwamna ko menene tunda bawan mr a ne mr a din ne zai tashi ya zane bawansa ko bai baiwarsa in ya ga dama kuma walahu an yarfa a amurahu ma ilal imam in ya ga dama zai handin over da can kotun musulunci su zartar musu amma in ya ga dama shi zai yi din amma in ba bawanka ba ne ka kai ka kama wani ka zane shi kawai baka da ne kotu za ka miƙa shi wannan kuma an ba ma ubangidan shi ne saboda bawan shi ne hujja fa li qawli ali radiyallahu anhu ko saboda maganar sayyidina ali Allah ya da shi yace arsalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ila amatin sauda'a zuwa ga wata baiwa bakar fata zanat ta yi zina manzo Allah ya aike ni kun ga amiru amir manzo Allah shine shugaban muminai gaba ɗaya sai ya aiki wakilinsa shine wane ne sayyidina ali ya je ya zartar mata da hukunci li ajli da halhadda annabi ya aiki in je ummata bulala fa wajadtu hafi damiha sai na same ta tana cikin jinin nifasi jinin menene a haihuwa ba ta daɗe da haihuwa ba fresh tana da tana ta haihu kenan na same ta fa akhbartu bi dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace wannan da ka turo ni unzartan mata da bulala ɗarifa ai bulala hamsin ko na same ta fa sabuwar haihuwa ne bata ma gama wankan jego ba ya rasulallah faƙala sai manzo Allah sai ce idza ta'allat min nifasiha ku batta sai ta gama wankan jegon gaba ta samu lafiya da ƙarfin jikinta fajlidha hamsina kaza ne ta bulala nawa hamsin daidai eh da ba ta daɗe da haihuwa jikin bayi da ƙarfi hamsin ɗin sai ya kai ta lahira sai ka yi ta lahira kamar yadda muka faɗa a can baya idan aka zo za a yi mutum bulala da mihi aka san bayi da lafiya to shari'a tana ɗage bulala sai ran da ya warke karau a ce zo yi gudu daga nan mu gani a gan shi tsaf sai a ce to wannan a masa bulala ko in likita ya confirming tabbas ya warke sai a zartar masa wa qawli rasul sallallahu alaihi wasallam hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza zanat amatun idan baiwa ta yi zina aka kama ta baiwan kuma ta ahadikum baiwan ɗayanku fata bayyana zinaha zinanta ya bayyana a fili tun tana yi a ɓoye ba wanda ya sani to falyajlid uban ta nan ya rika zane ta in ta sake ya mata bulala in ta sake ya mata in har ta kai uku ana mata bata bari ba manzo Allah ya ce ya sai da ita mun yi shi a Buhari ko muka ce ya halatta a sai da baiwa mazina ce na'am wala yusarrib alaiha ita ba a koranta mun san idan aka yi mutum bulala ɗari in dai mai yanci ne fi da shi gari ko aje a rufe shi sai ya shekara ɗaya kuma a fito da shi to baiwa ita ba a tura ta wani gari da koran mutum daga gari sarki ya ce na kore ka daga ƙasa ta ko lardina to ba a koran mace ita je ta faɗa hannu waɗansu kuma to nan za mu tsaya akwai wani kes ga mata kuma idan mace a can mun test din ciki idan mace aka ganta da ciki mun ce ita ya tabbatar mana ta yi menene ta yi zina to ba za a ce ta nemo fa wanda ya mata ba yawa kamar yadda waɗansu suke analyzing ɗin abubuwa da ƙwaƙwalwa ah, ta ce ta yi za a yi ita kaɗai za a jefe ina wanda ya matan ina wanda ya matan ina fata an gane shi wanda ya mata din Allah ya rufa mai asiri ita kuma ya bayyana ta ciki so shari'a ba ta bincike ki je ki nemo wanda ya miki cikin ku zo tare a tsayar muku da haddi yana da raɗin idan ya ce wani ne ya mun shi kuma idan ya ce ku yi producing shaidu hudu ko ku sha bulala ni ba ni na mata ba kai ne ki kawo shaidu hudu ki kawo shaidu hudu ta hanya ɗaya ne kawai ake producing in namiji ne shaidu hudu su kama shi ko kuma shi ya zo da kanshi ya ce nayi amma ita mace uku ne ke fallasa ta ko ta buɗe bakinta ta ce nayi ko shaidu hudu su kama ta ko ciki ya me ko a ganta da ɗa ina abin da ya faru da mahaifiyar annabi isa kenan maryam alaihi salam alaihi salam lokacin da jibril ya zo mata kawai tace inni a'udhu rahmani minka in kunta taqiyan ina neman Allah kare ni daga gare ka in kai mai tsoro Allah ne tafi ka bar ni anan tace a'a ma ana rasulu rabbiki ni manzo ne daga ubangiji ke yace yazo yace yau he ki ciki li ahaba laki gulaman zakiyan sai kin samu da Allah ya kunu li waladun walam yamsasni basharun walam aku baghiya ta ya za a yi zan samu da namiji bai taba saduwa da ni ba kuma ni ba karuwa bace ce kadhalika qala rabbuki haka ubangijin ke faɗa can fata malato ko sai ta ɗauki cikin ta zauna tana tunaniya za ta yi konfrontin mutanenta ita ce ya laita ni mitu qabla haza wa kuntu nasiyan ta ce ina ma da a ce Allah ya ɗauki raina tuntuni ban ga rana irin mai kamata yau ba ita kaɗai ta yi lebonta Allah ce ga dabino nan ki karkaɗa ki ci ga ɗan ruwan nan da yake ki sha kawai fa in ma tara inna min al bashari ahadan fa quli inni nadartu rahmani sawman falan ukallima al yawma in kin koma cikin mutanen ki suka hau ki yo yo ya ki ce kai ni bana magana ba magana ta san magana ai sai kana kula mutum ma tafi to Allah ce duk wanda ya tinkaro ki da magana ki ce ni ni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan ni na alqari ba na magana da mutane ba na ya maryamu ma kana abokin ra'i sau'an wa ma kana ummuki baghiya ya ukhta haruna kaza kaza yahuda suka sata a gaba sa suka yi tabi'an annabi isa dan zina ne ai za su kashe shi da ya girma din ka gani to yanda aka yi ta abin nan kenan irin wannan al'amarin to ita mace ba a nemo in an ganta da ciki a ce sai ta nemo wanda mata a jefe su tare shari'a ba ta faɗi wannan ba mutane suke amfani da su kawai kwakwalwansu ai ya dace kaza kaza ya dace kaza shi in ka je wajen shi zai ce to hanya ɗaya ce ta cewa na zina shine ku yi producing ka je ka ce shi ne ko wani ya taimaka mata bulala za su sa duk lauyan da ta je da shi kai walan kai ne to shi ma ya bulalan kazafi za a masa mutum yana kwance da ita ma tsirara ya ce haka ya same su a yi masauran ma da suka gansu ma bulala balle kai ka je can ta wannan shine kenan wanda ce ba a yi adalci ba to shi kenan ya eh, ba shi kilina a nuna masa ayan ya gyara ya gamu da Allah can na fata an gane ni ba ta namun nan ba ta sai ta haihu kai sai ta harun ya abin nan ta kawo shi yana cin biredi tabbatar da ce zai iya rayuwa without uwar kenan haka wata da aka jefe ta da aka je za a jefe ta manzo Allah sallama jefe ta aka tarar da tana da ciki ita ta kawo kanta ma zala ya ce ta je sai ta haihu shi manzo Allah ma ya haka ne ma don in ta haihu ma daga nan kawai ta je ta yi ta istighfar ta tuba ta karta da ta dawo. manzo Allah ya ce ki koma sai kin yaye shi da niyyar shi in ta yaye ma ta bace ne kawai shi kenan sai ta dawo da dan ta sa gurasa a hannu yana ci don ta tabbatar manzo Allah fa an yaye shi yanzu zai iya rayuwa ko ba ita manzo Allah ya ce aje a jefe ta don na faɗa ne saboda irin lauyoyin mu din nan wanda suke shiga wani human right su zo za su yi temperin da ayoyin Allah ko da shari'an Allah sun shiga kungiya ta Amerika ko kungiya ta abin nan to ka janye idan na ka iri wannan domin ai ta cases wannan ka ga musulmai lauyoyi mata su yan yancin dan adam yan yancin kaza da abin nan a zo especially abin da ya faru ga safiya wata yar zamfara ne ko menene aka yi ta sokoto ko kace nace da makamantansu to idan kana yancin yan adam ka fita wannan shi sa na ka irin wannan musulmi ya zamanto duk abin da zai ba zai tamfarin da addinin shi ba nan kuma da Allah ka fito za ka yi faɗa gadan gadan Allah ubangiji ya rufa mana asiri da samu dace fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi